Masu saurare Assalamu alaikum barka ku da haka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Tunau. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku har yanzu dai akan harin nan da wani jirgin sama na mara matuki ya kai a wani ƙauye da ke jihar Kaduna. wanda ya kashe mutane da dama masu bikin maulidi yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa assalamu alaikum sashen hausa na murya faransa suna na tukur babar rediyo matankari a jihar kebbi najeriya da farko ina jinjina muku ina yaba muku dangane da dama da kuke ba mu muke bayyana ra'ayoyinmu akan abubuwan da ke damu mu yau ina son in bayyana ra'ayina dangane da abin da kuka ba da ra'ayi akai shine dangane da harin da aka kai tudun biri a jihar kaduna wanda ke tare da taron mutane suna maulidi aka kai musu wannan harin saboda haka ina kira ga gwamnatin najeriya don allah don annabi da yi bincike akan wannan abin da ya faru da duk wanda ke da hannu a cikin wannan abin saboda cewa kuskure ne ni ana ra'ayi gaskiya ba kuskure a ciki saboda sadda duk za a kaɗa abu sai an tantance wa'annan yan ta'adda na ko ba yan ta'adda ba na amma a kaɗo su a cikin mutane masu bautar ibada Allah a kaɗo su wanda gaskiya wannan abin an yi izgili a yi kuskure an yi aika abubuwan da ba su daidai saboda haka a yi bincike a gano gaskiyar wannan al'amarin mai magana tukuru baban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya na gode ku huta lahiya salamu alaikum salamu alaikum radio faransa gidan radio mai albarka mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya ya kamata wayannan bayin allah da abin da ya faru da su ibtilayen da ya faru a jihar kaduna ba abin da za mu ce sai dai allah ya ba su haƙuri Allah ya ba su juriya kuma sannan abin da suka ce za su biya diyan nan ya kamata a dan ba su diyan da za a ba su na rage radadi kuma su jami'an tsaro na Najeriya din wannan kurakuren an taɓa yin a Nasarawa an taɓa yin a jihar Borno to ya kamata gana kuma gana Kaduna da sauransu to ya kamata su ma su mai da hankali in za su yaƙi su tantance su duba ya shin wajen nan in da dare ko mazauna ne na gari saboda haka su tantance su duba in ba haka ba in ba tantancewa wallahi kula an dinga tafka shi kenan to Allah ya kiyaye mai magana Ibrahim Gani gashi Assalamu alaikum ƴan Radio France an tashi lafiya cin ƙoshin lafiya domin gode muku ni na alamu ga ƙasa kwadi ba kuna ba mu incin mu talaka mu lebe hakkin mu mu lebe zuhin mu daga abin da mayan gwamnati ci ga muna to lalle tabba haka na ya kamata ka ba Allah na abiya shi su hakkin su tun an kashe su ban zaro ya huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo faransa mai albarka mai magana bashar garba dukama da jihar sokoto ga da lokacin a gaskiya muna allah wadda da irin wannan hari na kuskure da matuƙa jiragen sojojin sama na najeriya suke kai wa al'ummamu musamman a arewacin najeriya saboda haka mu wannan ɗokan nauyin marasa lafiya da gwamnati ta yi wannan bai wadatar ba al'ummar arewa muna so a binciko meye masababin wannan kai hari sannan a binciko waɗanda suka kai harin domin a hukunta su saboda na gaba su gane sannan abin tambaya a nan shin saboda haka muna son a bincika a gane gasken lamari na gode mai magana bashar garba dukkan jihar sokoto da lokal gani Assalamu alaikum sashi Hausa na Radio Faransa mai albarka mai magana Umar Fifa sabon garin kauran namo da jihar Zamfara. To da farko muna mika sakon jajantawa da ta'aziyya wa mutanen da wannan ibtila'i ya shafa a jihar Kaduna wato al'umma garin turinbili sannan kuma muna kira gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya kamar da suka sha alwashin zakulu wanda suka yi wannan aika aika za su hukunta su so kuma su tabbatar da kuma an biya diya da kuma ɗaukar nauyin jinyar wanda suka samu rauni tabbas idan aka yi haka to za mu tabbatar da cewa gwamnatocin nan suna adalci amma idan ba haka ba to ko gobe fa haka za ta sake faruwa amma a hukunta wanda suka yi wannan aika aika sannan kuma a kiyaye duk lokacin da za a kai hari a tabbatar da wanda za a kai hari lalle ha yan ta'adda ne ba wai al'umma gari ba a zan karɓar bayanan sirri na kwarai ba wai su ke burusu ba ku tashi lafiya magana Umar Fifa sabon garin na Namori jihar Zamfara. Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State da tarayyar Najeriya. Tsofe mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Ubangiji ya karɓi shahadan waɗanda suka rasa rayukansu wajen taron maulidi bisa kuskuren jirgin sojoji nan ƙauyen tudunburi a jihar kaduna a tarayyar najeriya muna fatan kuma gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa na wajen ganin an binciko faruwan masabbabin wannan kuskure sannan kuma muna fatan gwamnati za ta biya su diya kuma za ta kula da wayanda suka samu raunuka sannan kuma za a kiyaye ƙara faruwan irin wannan abin da yake faruwa musamman a nan yankunan mu na arewa rediyo france ku tashi lafiya kabir kwangila flyover zaria kaduna state tarayyar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi mai magana shehu gambo abdullahi dai mazaunin garin ilori akan jami'an tsaron najeriya yadda suke jeho ba mai akan talakawa saboda gwamnatin najeriya bata kula da su bane tana tana hukunta su domin in tana hukunta su kuma gwamnatin Najeriya tana biyan diya ga talakawa to jami'an tsaro za su kiyaye saboda ba ƙasar da zaka je an ce an ɗauki jirgi ana faɗa da 'yan ta'adda an je an kashe talakawan ƙasar sai Nijeriya an yi wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba so shi sanya madalla tashi lafiya. Sashi Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Franciscon jihar Yobe tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulle To tabbas muna ƙara jajantawa al'ummomin da haɗarin jirgin ko kuma in ce kuskuren jirgin sama mara matuƙi wanda aka kai wa a can jihar Kaduna. to muna ƙara jajanta musu Allah ya rahamshe su wa'inda suka rasu kimanin kusan mutane ɗari kenan sai kuma wa'inda suka jikarta su muna roƙon Allah ya ƙara musu lafiya to tabbas wannan iyan e diya ɗin da wasu hukumomi suka ƙudiri aniyar cewa za su yi bai wadatar ba duba da za a ga yanayin wanda abubuwan nan kusan ƙara ƙaruwa a kawo ƙarshen wannan matsalar yanayin yadda za a ci gaba da daƙile dukkanin wani hari da zai iya faɗawa kan fararen hula duba da za a ga cewa kusan wannan abu ya faru a Neja ya faru a Katsina ya faru a nan jiha ta ta Yobe ma a jihar Borno ma ya faru a kawo karshen sa baki ɗaya na kwasa abuwa abubuwan angon Fatima. To madalla mai saurare kai ma za ka yi aiko da saƙonka a shafinmu na Facebook ko a manhajar mu ta WhatsApp. yanzu sai mu ɗora da ra'ayin malami na gaba sunana mustapha bayan mega daga nan gusa jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da kurakuran da jiragen yakin sojojin najeriya ke samu suna kai ma fararen hula hari wa'anda ba su san hau ba su san sauka ba so alaƙiƙanin gaskiya wannan sai dai mu ce inna lahi wa ina ilayin raja'un domin wa'annan kurakurai an taɓa samun makamantan su a jihar nasarawa an taɓa samun su a jihar borno ga na jihar kaduna da aka je karamar hukumar mulkin egabi aka esko bayan allah waɗanda ba su san hau ba san sauka ba masu gabatar da bukin maulidi aka saka musu bam har aka rasa ɗimbin rayukan al'umma sannan wannan jirgi mara matuki da ake takaddama a kan shi ta hannun sojoji yake ya kamata a ce duka sojoji masu amfani da ire-iren waɗannan jirage a ce suna da kwarewa da tantance farar hula da 'yan ta'adda kuma wayannan 'yan ta'addar da ke kai hare-hare a cikin daji dabobinsu suke ya kamata a yi dukkan mai yiwuwa ganin cewar ana iya shiga cikin daji a isko dafa wayannan 'yan ta'adda a kai musu Salamu alaikum Radio Faransa mai albarka a sunana Ahmadu Soja ɗan Nijar ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital ɗan Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne yau da kun ka bamu yadda 'yan kasar najeriya suke cece kuce a kan wannan abin da aka yi na jirgin sama wanda ya kai mara matuƙi ya kai ƙauyen wani ƙauye a cikin jihar kaduna ya kai hari to wannan ai ba na farko bane ba ina ga wannan ya kai an ba na biyu bane ba na uku ne tunda an yi a jihar zamfara an yi cikin jihar maiduguri to ka gani wannan babu zancen a ce wani kawai kuskure ne to ya kamata wannan kawai yadda yan kasa suke so kawai kowanne ko ba a biya diya gaba ɗaya ba kowanne a biya su a ba su abin da za su dan rage raɗaɗi domin rasa yan uwansu da suka yi allah ubangiji ya sa wanga jawahi ya je ga kunnuwan shugabannin tarayyar najeriya bakin na kenan ku tashi lafiya Salamu alaikum jama'ar Radio Faransa sannan ku da aiki ni kuma ni ne Malam Dawuda mai takalmi daga nan ta lamsa Jamforiyar Nijar. Ibrahim Tono abinda muka ganin ya dace gwamnan jihar Kaduna da matasa haɗa kwamiti wanda ya dace a kula da iyalan waɗanda suka rasu a bi kadunsu a taimaka musu da abin da ya dace a taimake su mutane jama'a da jama'ar jihar arewa na kaduna duka su kula da kadun waɗanda suka rasu allah da shi sanyaya musu ina fatan ku tashi lafiya radio faransa daga nan shamforiyar nijar mai magana ibrahim metrida daga nan shagu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga hakikanin gaskiya wannan matsala da take faruwa ga sojojin saman najeriya wanda suke tafka asara ta rayukan fararen hula a irin har-haren da suke kaiwa a jihohin mu na arewa da suke fama da matsala ta tsaro matsala ce ba a karama ba ganin cewar an yi irin makamancin abin a jihar nasara an yi shi a benue kuma yanzu gashi ya faru a jihar kaduna to yana da kyau lalle da su shugabannin mu wanda muka tura su walkirce mu a gurare daban-daban da kuma su kansu manya-manyan shugabannin sojojin to yana da kyau a tabbatar cewar su fa sojojin nan masu yaƙi ta saman nan ana ba su ƙwarewa a ɓangaren aikinsu irin wannan asarar rayukan da ake fama da ita ba ta da amfani ana kashe iyaye ana barin yara kankana marayu to fa wannan matsala ce ba yar karama ba wacce dole sai an tahi a tsaye an yi maganin ta na gode radio faransa international mai magana ibrahim mai daga nan shau karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio France International. Sunana Kwamar da Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da maudu'i da kuka ba mu tofa albarkacin bakin mu akan harin bom da sojojin Najeriya suka kai akan masu bikin Maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Kaduna a bisa kuskure da aka yi zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon ta'aziyya ta ga 'yan uwa da iyalan waɗannan mamata da wannan harin bamu ya ruɗa da su da fatan Allah ya ji kansu da rahama ya sa aljanna ce makomarsu daga ƙarshe ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata su gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa akan mutanen da basu ji ba basu gani ba da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya na gode sashen hausa na arafai suna na kwamaratiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya sashen hausa radio france international suna na rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina najeriya hakika dangane da kai harin bom da wasu sojoji suka yi a jihar Kaduna wajen wasu al'ummomi da ke gudanar da bukukuwan Maulidi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin gaskiya lamarin akwai tayar da hankali wanda a ce sojoji sun je sun kai harin bom da jirgi mara matuki to wannan gaskiya yana nuna cewa akwai rashin kwarewa wajen ainihin hukumomin jami'an tsaro idan kuma akwai kwarewa to ina ainihin intelligent din nasu masu masu bincike akan ayyukan ta'addanci domin a ce a ce har jami'in tsaro ba za su iya gane inda ainihin 'yan ta'adda suke da sansani ba kuma za su iya gane inda ainihin mutanen kirki suke zaune ba sai a ce an je an kai hari har wanda ya kashe ɗaruruwan mutane akan kuskure sannan daga bisani sai a ce an kafa wani kwamiti na bincike to kuma kwamitin an gama binciken ba ka jin wani sakamakon abin da yake biyo baya domin ire-iren waɗannan abubuwan sun faru sau da dama an yi su a jihohi an yi su a zamfara an yi su a maiduguri an kafa kwamiti kuma babu wani kwamiti babu wani abin da yake biyo baya don haka muna kira da gwamnatin tare ya kamata a bi kadin wani al'amari rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakuru ku tashi lafiya radio france international Assalamu alaikum Radio France International sunana Comrade Umar Baban yi sabon gida karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa a Najeriya. to alhaƙiƙa za mu iya cewa wannan ƙoƙari ko kuma yunkurin kisa da aka yi wa al'umma a jihar kaduna abin takaici ne matuƙa wanda kuma hakan ya nuna cewar a sojojin najeriya ba da sanin su ba wai bisa kuskure magana ta gaskiya abin dubawa ne game da wannan matsala da aka fuskanta a jihar kaduna don haka muke fata da roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa a yi ƙoƙarin ganin an bi ma waɗannan bayan Allah haƙƙi ba wai iya biyan diya ba kamata yi a yi dukkanin abin da ya dace kan waɗanda suka kai wannan hari duk da ma an ci bisa kuskure to a yi kyakkyawan bincike domin kawo ƙarshen matsalar kwamaret umar baban ya sabon gida daga jihar jigawa a najeriya masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin, sai injiniyan mu tunde Hussaini usman tunau ke cewa mu haɗe a shiri na gaba daga sashen hausa na radio france international